الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون sai dai waɗanda suka yi imani cikin mawaƙan kuma suka aikata ayyuka nagari kuma suka ambaci Allah da yawa suka ci nasara akan makiyan Allah bayan sun zalunce su irin su Hassan dan Sabit to da sannu waɗanda suka yi zalunci ta hanyar shirka da Allah da yin ta'addanci akan bayansa za su san wace makoma ce za su koma gare ta lalle za su koma zuwa ga wata matsaya mai girma da hisabi na bin diddigi